Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, Assalamu alaikum da fatan an tashi lafiya. Ibrahim Kalmasi Garba ne tare da Mahmud Lalo da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na asibahin yau Alhamis 6 ga watan Oktoba. kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su ga Mahmud da kanin labarai. koriya ta arewa ta sake harba makamai masu linzami nau'in ballistic guda biyu zuwa yankin japan kasashen da ke samar da man fetur a duniya karkashin ƙungiyar opec sun zabtare adadin man da suke haƙowa a rana da ganga miliyan biyu sannan za ku ji cewa hukumar zaben najeriya ta inec ta fitar da jerin sunayen 'yan takarar gwamna da na 'yan majalisar dokokin jiha To kani labaran kenan a babin rahotanni za a ji cewa an sako ragowar fasinjoji 23 da 'yan bindiga suka sace a jirgin kasa na kaduna zuwa abuja alhamdulillah alhamdulillah dama ai babban burin mu duk wanda yake wurin nan shine ya samu ya da wajen yan uwan shi amma wannan abu ne wanda wallahi sai wanda yake ciki shi zai iya gaya muka abin da yake ya shiga ciki yayin da ake ci gaba da fama da matsalolin tsaro a najeriya birnin tarayya abuja da jihohi shida da ke makwabtaka da birnin sun kaddamar da shirin taron dangi ma miyagun wannan abin karfafa gwiwa ne kwarai da gaske idan an yi wannan din kuma zai zama mafita in allah ya da wacce za ta iya kaiwa ga gaci kamar kowace ranar alhamis yau ma za a ji shirin domin iyali wanda alheri grace abdu ke gabatarwa kafin nan ga kashi na farko na labaran duniya jama'a assalamu alaikum jami'an gwamnati da na hukumomin tsaro a najeriya sun ce an kubutar da ragowar fasinjojin jirgin kasan nan da 'yan bindiga suka garkuwa da su a watan maris din da ya gabata 'yan bindigar dai sun tada bam ne a hanyar layin dogon suka kuma farwa jirgin wanda ke kan hanyarsa ta zuwa kaduna daga abuja babban birnin kasar lamarin da ya sanadiyar mutuwar fasinja takwas suka kuma yi awon gaba da wasu da dama farfesa usman yusuf shine sakataren kwamitin tsaro da gwamnatin najeriya ta kafa don kubutar da fasinjojin Allah dai ya kawo mana ƙarshen wannan abun yau muka je daji muka anso ashirin da da suka rage. Kwanan mu uku yau a daji, a yi za a yi, a yi za a yi, ha Allah ya kawo wannan lokacin yau. Wannan harin jirgin ƙasa na daga cikin manyan al'amura da suka faru a Najeriya a wannan shekara, abin da ke nuni da irin ƙalubale da ƙasar ke fuskanta a fannin tsaro. Koriya ta Arewa ta harba wasu makamai masu linzami nau'in ballistic guda biyu masu tafiyar gajeren zango. waɗanda suka doshi yankin japan a yau alhamis pyongyang ta harba makaman ne bayan atisayen haɗin gwiwa da koriya ta kudu da amurka suka gudanar da kuma dawar wani jirgin yakin amurka zuwa yankin wanda martani ne ga gwajin makaman da koriya ta arewa ta yi a baya-bayan nan wannan shine karo na shida cikin kwanaki goma sha biyu karo kuma na farko tun bayan da koriya ta arewa ta harba wani makami mai linzami mai cin matsakaicin zango gamayyar manyan hafsoshin sojin koriya ta kudu da na gwamnatin japan sun tabbatar da wannan gwaji da koriya ta arewan ta yi ƙasashen da ke samar da man fetur a duniya ƙarƙashin ƙungiyar opec ciki har da rasha sun zabtare adadin man da suke haƙowa a rana da ganga miliyan biyu matakin da ake ganin zai taimaka wa rasha samun kudaden da za ta ci gaba da yakin da take yi a ukraine kana zai kawo cikas ga yunkurin da shugaban amurka joe biden ke yi na rage hauhawar farashin man fetur a ƙasarsa. Jami'an fadar gwamnatin Amurka ta White House sun soki wannan matsaya da ƙungiyar mai mambobi 23 suka cimma a Vienna. Masu fashin baki sun ce akwai yiwuwar wannan mataki ya ƙara haifar da da tattalin arziki a duniya cikin 'yan watannin da ke tafi. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashin Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. To an jima kaɗan Mahmud zai sake shigowa da ci gaban labaran duniya kafin nan bari mu kawo muku rahotonmu na farko wanda zai kai mu Najeriya inda aka sako mutane 23 waɗanda suka rage a hannun 'yan bindigan nan da suka sace fasinjojin jirgin ƙasa na Kaduna zuwa Abuja sama da 60 a watan Maris baya ga takwad da suka kashe yayin da 'yan uwansu da abokan arziki ke ta murna. masu fashin baki kuma na ci gaba da ta yi daga kaduna ga isa lawan ikara A jiya laraba ne dai wani kwamitin mutane bakwai da hafsan hafsoshin tsaron Najeriya ya kafa ya kubutar da ragowar fasinjojin jirgin kasan Abuja zuwa Kaduna su 23. Sai dai har daren jiyan kuma 'yan uwan waɗanda aka sako sun ce ba su samu ganin 'yan uwan nasu da aka sako ba. Farfesa Usman Yusuf shine sakataren kwamitin da ya wannan aiki na kubutar da wannan fasinjoji kuma ya ce wannan aiki fa ba yanzu suka fara ba. Duk lokacin nan wata shida nan muka yi sallah babba. So mun dade muna wannan abun Allah dai ya kawo mana karshen wannan abun yau muka je daji muka anso ashirin da ukun da suka rage. Har dajin kuka je prof. Kwarai kwanan mu uku yau a daji. Amma ya batun lafiyar su wa'annan mutane. alhamdulillahi ko iyalansu ba a bari sun gan ba likitoci suna kula da su lalama ce ko karfin soja soja suna nasu mu muna namu kuma wanda ya tara mu ai soja ne babban hafsan hafsoshin Najeriya General Leo Irabo a baya waɗanda aka dinga saki an dinga zargin an yi amfani da kuɗi kila wasu ce ku nan ba magana kuɗi ni dai ban ga kwabo ba da ya fito daga gare mu tuni masana harkokin tsaro suka ce wannan kuma ya nuna cewa ba lalle karfin soja ne zai maganin matsalar tsaro a Najeriya ba kamar dai yadda Manjo manjoyashin kuma ritaya ya nuna wa muryar amurka lallai kan wannan abin a yaba gwamnatin tarayya ne sai dai kamar yadda abubuwan suke nuna mutum bakwai ne a matsayin kwamiti suka yi wannan aiki to kaga babu ma maganin karfin soja a ciki ana nufi dai magana ce ta sasantawa ya allah an je an yi ba ni gishiri in ba kamanda musamman kasantuwan cewa a can bayan su dama wayannan mutane sun ce gwamnatin tarayya ta san su bukatu nasu ko ma meye su yan uwa da abokan arziki na wayan mutane su dai abin da ake fata yanzu shine an samu nasara kuma yan uwansu sun dawo gare su yanzu haka dai yan uwan mutanen da aka sako suna ta faman murnar sako yan uwan nasu duk da ke har yanzu ba su riga sun yi ido biyu da yan uwan nasu ba tukuna lalle an sako su kuma mun tabbatar kamar yadda ka sani saura mutum 23 amma 22 ne sai yarinya a shekara biyu alhamdulillah alhamdulillah Allah dama ai babban burin mu duk wanda yake wurin nan shine ya samu ya dawo wajen yan uwan shi amma wannan abu ne wanda wallahi sai wanda yake cikin shi zai iya gaya muka abin da yake iya shiga ciki Allah subhanahu ta'ala ya saka ma duk wanda ya hanya aka fito da wayannan saura alhamdulillah alhamdulillah alhamdulillah ai kowa na murna kowa na jin dadi duk wanda aka kama duk yanzu an sako su kuma duk wanda suka sa hannu suka gan an fitar da kowa Allah ya saka musu da alheri ai addu'an da mutane ke yi zan baka misali akwai wata rana da na je wani masallaci ina nan na sallah aka tashi ana ma addu'a kan uwata da take cikin daji amma ba ma san ga yaran wanda ke cikin daji ga shi cikin masallaci ba So haka ne mutane suke addu'a Allah ya saka musu da alheri duk da hare-hare da kuma sace-sacen da 'yan bindiga suka dinga yi a wasu sassan Najeriya dai sace fasinjojin jirgin kasan abuja zuwa kaduna da aka yi a watan ukun wannan shekara shi ya fi daukar hankalin duniya domin kuwa shine irin shi na farko a nigeria kuma adadin mutanen da aka sace ya wuce waɗanda aka saba gani yanzu dai tambayar da wasu 'yan najeriya ke yi ita ce shin anya ko ko da an dawo da zirga-zirgar jirgin ƙasa mutane za su samu natsuwar ci gaba da shiga isa lawal ikara murar amurka daga Kaduna a Najeriya. A gaida Isa ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC ga Mahmud da kashi na biyu na labaran duniya. hukumar zaben najeriya ta inec ta fitar da jerin sunayen 'yan takarar gwamna da na 'yan majalisar jihohi gabanin kaddamar da kamfen ɗinsu a hukumance a ranar 12 ga watan nan na oktoba a jihohi kamar Legas an samu kimanin 'yan takara goma sha biyar na gwamna daga jam'iyyu daban-daban ciki har da apc mai mulki da kuma babbar jam'iyyar adawa ta pdp kamar yadda za ku ji a wannan rahoto da nasiru adamu kaya ya aiko mana daga abuja Hukumar ta ce ta sanya idanu kan dukkan zabukan kuma ta bar gurbin sunayen 'yan takarar da ke shari'a sahihin dan takara a kotu. Jami'a sashen labarun hukumar Zainab Aminu ta ce hukumar a shirye take ta cika ta guraben da duk waɗanda kotu ta yanke hukunci su ne sahihan 'yan takarar. Duk ɗan takarar gwamna wanda an yi zaɓe da shi kuma kila wasu dalilai ko jam'iyyar shi bata kawo sunan shi ga hukumar zaɓe ba sai ba a kafe sunan shi ba yanzu to idan dai har ya shigar da ƙara kotu idan kotu ta yanke hukunci ta ba da umarnin cewa a saka sunan shi ɗin a cikin jerin 'yan takara to hukumar zaɓe har kullum tana amfani da umarnin kotu kuma za ta yi dukkan aiki da hukuncin da kotu ta zartar bayan duba sunansa ya fito a jerin sunayen dan takarar gwamna na jam'iyyar hamayya ta PRP a Katsina Imran Jino ya bukaci hukumar zaben ta dore da misalin da ta bayar musamman irin zaben gwamnan Oshin inda yan adawa suka karba daga APC. Muna ƙara ba su ƙarfin gwiwa da ƙara yaƙini kan cewa za su iya yin zaɓe mai kwantar da hankali wanda ya fi kowane hanci a Najeriya dangane da irin ƙoƙarin da muka ga sun yi a Anambra a Ekiti da Oshin. Lalle muna ƙara kiransu da su ƙara ɗaura ɗamararsu domin su gudanar da zaɓe wanda kowa hankalin shi zai kwanta. Shi kuma ɗan takarar SDP a Adamawa Dr. Umar Ardo wanda shi ma ya ga sunan sajenin 'yan takarar ya yi hasashen a zaben 2023 magudi ma ba zai yiwu ba. Hakika Nasiru sunana ya fita ni ne ɗan takarar gwamna na jam'iyyar SDP. to rigin yanzu ya ƙare a siyasan ƙasar nan rigin ya ƙare a zaɓe don haka insha Allahu mai gaskiya mai aƙida mai kuma tausayin talakawa shi za a zaba. Za a gudanar da zaben gwamnonin da 'yan majalisun jiha ranar 11 ga watan Maris na baɗi. Babban zaben na Najeriya na 2023 zai fara ne da na shugaban ƙasa da 'yan majalisar dokokin tarayya a ranar 25 ga watan Fabrairu. a gaida nasiru da ya kawo mana wannan rahoton a kuma gaida mahmud lalo da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc. yanzu kuma bari mu kawo muku rahotonmu na biyu wanda zai sake kai mu Najeriya inda hukumomin birnin tarayya Abuja da na jihohi shida da ke kewaye da birnin suka daɗa ƙarfafa shirinsu na taron dangi ma 'yan bindigar da ke addabar su. Hassan mai da kaina gare ka. A wani yunkuri na shawo kan kalubalen tsaro da ya dabaibaye jihohin da ke tsakiyar Najeriya. Abuja babban birnin tarayyar kasar tare da haɗin kan jihohi bakwai da ke makwabtaka da ita sun kaddamar da wani shirin haɗaka mai take Operation G7 da nufin tunkarar wannan kalubale gadan-gadan. na nemi ƙarin bayani daga kwamishinan 'yan sandan birnin abuja cp babaji sunday wato wannan g7 wanda ya kunshi haɗin kan jihohi bakwai kaduna niger nasarawa kogi plateau da benue da ita kanta fct domin wayannan issues na kidnapping da banditry da take damun duka wayannan jihohi kuma abuja a matsayinta na seat of government to sai ya zamana wayannan gwamnoni na jihohi shida da shi ministan tarayya na abuja aka haɗa kai aka yi mitin aka ce ya kamata a yi fomin wannan abun daman tun can an yi dai tana bacci ne to yanzu sai aka tada ita muka yi na ɗaya muka yi na biyu operation duka wayannan jihohin to yanzu muna na uku wanda na kaddamar da ita a kwali fob na sojoji na battalion na 176 a kwali wanda kuma ya kumshi nigerian army navy air force civil defense dss ndla immigration ta kuma vigilante da hunters kuma muna samun haɗin kan mutanen gari duk an fantsama cikin daji duk inda wa'annan kidnappers inda bandits suke mu shine mu ga cewa mun yi din su out of fct territory da kuma sauran jihohi bakwai ɗin nan. wannan hoɓɓasa dai na zuwa ne a daidai lokacin da 'yan bindigar ke addabar wasu bangarorin jihohin da ke makwabtaka da birnin abuja alal misali jaridar daily trust ta rawaito cewar 'yan bindigar suna da sansanoni kusan guda goma a yankin karamar kumar lafai ta bangaren jihar neja da ke kan iyaka da abuja al'amarin da ke zama barazana ga abujan to ko 'yan sandan sun san da haka? shine ne ma sababin wannan g7 din kuma gaskiya mun samu wannan labari kuma a muna wani abu a kai cp babaji sunday kwamishinan 'yan sanda na birnin abuja masana tsaro irin su dr yahuza amal getso sun yi tsokaci wannan abin karfafa gwiwa ne kwarai da gaske idan an yi wannan din kuma zai zama mafita in allah ya da wacce za ta iya kaiwa ga gaci kwamishina na 'yan sanda na abuja ya jagoranci tawagar eh, su waɗannan jihohi yayin da suka shiga wani operation a kwanakin baya wannan abu ma da ne kwarai da gaske hassan mai na kaina muryar Amurka daga Abuja, Nigeria. A gaida Hassan, yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Ya Allah ya Allah na roƙa. Allah ni kai ne na roƙa baro ki ka don ka ba. Minene dadihin duniya Minene duniya Minene duniya Masu saurare Assalamu alaikum barkamu da asuba barkamu kuma da sake saduwa da ku a wani sabon shirin domin iyali alheri Grace Abdu ke muku fata alheri da kuma fata iyali na lafiya. A ci gaba da nazarin hanyoyin shawo kan matsalar kare hakkokin ƙananan yara da kuma rage nawaitawar da ake masu a gidaje da dama. Yau ma muna tare da basha Mamman shugaban gamayyar ƙungiyoyin fararen hula. da ɗan jarida kuma babban edita Ibrahim Musa da ke nazarin hanyar shawo kan abin da hukumomi ke ɗauka a matsayin bautar da ƙananan yara da ake a ƙasashen nahiyar Afirka da dama. A yau, Bakin sun bayyana illolin da ke tattare da wannan ɗabi'a ga jagoran tattaunawa wakilin Musula Mummuna Barma da ci gaban tattaunawar. In aka lura sai a ce wannan amfani da yaran yana kawo illa sosai na wajen ba su damar zuwa karatu na ba su damar su yi rayuwa ingantatta ta yarinta saboda kaga kamar in ka ɗauki wajen hanyar hawa yaron da ake tadawa karhe ɗaya na dare karhe biyu na dare a kai shi mahauta yana gani da idan shi yadda ake mayanka, e, mayanka. Hmm. yana ganin yadda ake yanke dabbobi yana ganin jini jage-jage kowane sahiya yaran nan yana iya tashi da rashin tasai saboda yana gani a kowane lokaci yadda ake hidda rai kuma lokacin da ake kai shi lokaci ne mai tsanani saboda akwai sanyi wurin da ake aikin tsananin sanyi ke da kwai saboda ka san sai da shan burfulat abin harkar nama eh, na'urar sanyi eh, na'urar sanyi mm. sannan gashi shi kan kanshi aikin tsakan latiza ne yake ana ihu ana wane ne da sauransu ba yanayi ba ne wanda ya cancanci yaro to shi ne ake shawo hankalin mutane masu amfani da arewacin wannan ba wanda ya hana su su koya ma yaran su aiki amma su kiyaye da kare iyansu daga wannan eh, eh, gurɓataccen rayuwa ko ku abin da zai hana su su yi karatu saboda yanzu in ka ɗoki kama mahauci yanzu in yabba ɗan shi dama ya yi karatu ya zama babban masanin likitan dabbobi ai karuwa ce gare shi saboda sai ya dawo ya taimaka ma baban nashi ya wuce inda shi baban nashi ya kai wajen sanin wannan aikin. kenan in ya ce tun da wannan lokacin zai hana shi wannan inci koko alhurmar da Allah ya bashi na je karatu shi ma mai zirhi ya zama mai matsayi kenan ya cuta ma yaron kuma ya cuta ma kanshi saboda yaron in ya ce abin da baban shi ne kadai ya yi zai zama kenan ba a samu ci gaba ba cikin iyalin a lokacin in ya ba shi dama ya je ya yi wannan karatun yaran zai dawowa ya taimake shi kuma ya taimaki al'ummar tasu gaba ɗaya tana yiwuwa ma cikin aikin nasu akwai gyaran huska da yawa wanda zai kawowa aikin ya samu inganci wanda ya yi na nadarin mm. to kashi eh, tsokacin da na so in ɗan kawo bisa kan wannan cewar akwai kididdiga a halin yanzu bisa kan aikin yara e akwai ta akwai ta bisa kan al'amuran eh, gona al'amuran gandari kuma akwai ta bisa kan al'amuran bakin haure wanda ake cewa migration eh, shi ma an yi eh mm. an takaddama sosai akwai an yi bincike da kyau wanda suka ba da damar ganewa cewa ana amfani da yara sosai ta wannan fannin saboda ai kaga yawanci yanzu buyi da ake gani nan ya mai na farko dai da yawancinsu ba 'yan ya mai ba ne in ma 'yan Nijar ne ba 'yan cikin garin mai. Yara ne da ake zuwa da su daga ƙauyuka. Daga wani ƙauyuka. In kuma ba 'yan Nijar ba ne to daga wata ƙasa suke. Daga wannan ƙasar inda suka taho. Ita dillaliye wadda take amsu yaran. Ita kuɗi ne take zuba ma uwayen wanda su in suka zo na suka yi aikin ita suke zuba ma sai an biya ta kuma sai ta ci riba to ne ake cema threat de person kenan kama safara ce uh, ta eh, hmm. safara ce mutum ya zo ya sa wani aiki don ya yi amfani da aikin shi ya ci gajiya balantana eh, ga yara to balantana ga yara da a wancan lokacin kamar yadda ka sani mutane suna yin shi ta wajen saudi arabia ana yin shi ta wajen sudan da wani wani ne su ne kake gani wa'annan hajoyin na da wanda sai su zo nan sai su tahi da ƙananan mata guda goma guda ashirin su tahi da su can su yi safararsu in kuka je dama da kun je kasar da sai amshe muku passport ɗinku sai ku je a sa ku cikin gidaje ku yi ta aiki tukuru daga da kuka shiga ba ku sake hituwa sai da maza koma gida hmm. <laughs> to ka gani kenan abu ne wanda ya kasance akwai shi kuma har yanzu eh, ba a samu aka ciwo kan shi ba saboda al'amari ne yake gamuwa da abu biyu ina son in dawo bisa tambayar taka mm, a gurguje ba eh, a eh, gurguje abu na harin tsananin talauci akwai talauci wanda mutane suke kuka da shi sosai saboda kasan mu ya kasance hiyar eh, da kashi da 83 duka manoma da makiyaya ne don ka ita kuma noma wata tara ne cikin wata goma sha biyu na shekara ake yi kenan wa'annan wata Eh, wata uku ne eh. cikin wata goma sha biyu kenan wannan wata tara zamana ne ake ba a komi kenan wannan yana kawo ba eh, talauci katai wanda yake sa mutane duk ma abin da yake iya kawo masu wani abu suna iya shiga su yi shi don su samu na biyu akwai tsananin jahilci saboda mutane har yanzu ba a gane ba da wai ba yara dama su je su yi karatu mai sirri yana iya kawo taimako ga iyali kuma ga al'umma baki ɗaya don ta samu ta, bunƙasa yadda ya kamata sannan fitattar na uku in an diba akwai cewa su wa'anda suke abin har yanzu ba su ji ga cikinsu ba saboda kamar ƙwararren matakan wanda ake duka eh voila matakan da ake duka har yanzu suna suna samu su kewaye su su bi ta wata ta hanya su yi aikin eh, eh, ba tare da an sani akwai wasu ƙarin dalilai malam ibrahim waɗanda kake ganin su ne masababin wannan al'amari na bautar da yara to bayan abin da bashar ya gai ai wani dalili shine mutuwar zuciya mm-hmm. mutane ne za ka gani zuciyarsu ta mutu mutum ya san lahiyar shi nau yana iya tashi shi aiki ya nemo amma a'a bai nemowa ya dogara da ya yayi maula to wanda ya dogara ga ya yayi yi maula alhali lahiyar shi nau shi na iya aiki mi zai baka mamaki dan ya tura dan shi ya je nemo mishi kuɗi in muka ce mu dawo bisa abin da ya faru a shekarar biyu bisa cikin yankin hamada nan agaris inda matan kanci suka mutu tare da yara mm-hmm. da muka shi yin reportage cikin garin muka fara tambaya wai ne ma ya kawo hawan ga abin ya wasu cewa suka yi abin da ya sama matan ke ta ba wani abu ba ne wai saboda wata wura ta tahi alheri ta ce ta samo dukiya ta aiko gida an mata rufin kwano malamakin ai rufin laka to wannan rufin kwano da an haga ta yi shi ne ya jawo da wasu sauran mata ya kwadaitar da su zai kwadaitar ku tashi ru da diya da komi ka tai da muka ba masu gidajen tambayoyi kai kana zaman mi matar ka za ta tashi ta tai har da yaran ka neman kuɗi kai kana nan ni kawai sai ka ji mutum ya yi ce maka a'a ita ta ce tana iyawa ta tambaye shi izini shi kuma ya bata babu wani dalili da mai kwari babu wani dalili mai kwari ba irin tunani in ma ka kawo shi ka ce mishi ko addinance ai namiji tun ra'ar shi ne ka ɗauka alkawalin ya ɗauki nauyin shi kula da iyalin shi kenan in ne ma za a ta haya kai ne namiji kai kamata ka je ka nemo ka kama mata ka kuma kama biyan naka wasu abubuwa na amma a'a mutuwar zuciya ta sa mutane sun fi son su kowane lokaci suna zamani idan aka ƙara aikin gona da ba ma shi ke ba Nijar cikin ya daɗe wata hudu in kaka ta yi kyau zai wata hudu in ba ta yi kyau ba wata uku ne ma komi ya kare malamakin aji a'a a samu sana'ar da za a yi kuma in neman kuɗin nema waje kai babba magidanci kai ne ya kamata a ce ka ta yi tunda diyar da aka yi hausa ake cewa dubara yaro ta haita babba abinda babba ya cinkayo daga zaman yaro ko wani abu ya hau baya cinkayo shi. haka ne abin da lokaci ya bamu damar kawo muku kenan yau sai kuma mako na gaba inda za mu nemi gano tushen wannan matsala ta bautar da kananan yara yanzu a madadin bakin namu bashar mamman shugaban gamayyar kungiyoyin fararen hula da dan jarida kuma babban edita ibrahim musa sai jagoran tattaunawa Sulemomuna Barma da kuma Jimbe Hamza da ya daidaita sautin shirin a madadinsu duka alheri ke cewa ala tabbatar mana da alherinsa kada kumanta Za ku iya sake sauraron wannan shirin da dukkan batutuwa da muka tabo a shirin domin iyali a shafinmu na intanet hausa.com da alheri. Ku jama'a tambaya ni ke da. Kun in yi shuru ko in yi magana Ta gaishe ki kafin mu ci gaba ga wannan sakon zauren matasa don duba korafin matasa don gano bakin zare. Kar mu zama 'yan daba muna bin 'yan siyasa. Shin matasa masu satar mutane ma na son a mutunta su ko kuwa hau teburin shawara? A ba ɗaukan ba ba komai ba ne da lokacin da aka kera duniya a lokacin aka kera shi shi ma. Ya illa tura 'ya'yan masu hannu da shuni kaɗai makarantu masu inganci ne. Ko wallahi su sani ne 'ya'yan talakar da suke ko uwo da su sai sun zo sun sa su woho. Menene woho? Ihu. Zauren matasa na BOA zai rika zuwa muku duk mako daga nan sashen Hausa na muryar Amurka tare da ni Nasiru Adamu Ali Kaya. Ku kasance da muryar Amurka. Eh, muryar Allah kuke kamar dai. To masu sauraron mu kada fa a manta wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 1625 da kuma 31 a jamhuriyar Nijar kuma za a iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 200.5 baya ga haka a koda yaushe ake so za a iya zuwa shafukan mu na intanet a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com da wannan kuma muka zo ga shirinmu na ƙarshe wato labarai amman a taƙaice. jami'an gwamnati da na hukumomin tsaro a najeriya sun ce an kubutar da ragowar fasinjojin jirgin kasan nan da 'yan bindiga suka garkuwa da su a watan maris din da ya gabata 'yan bindigar dai sun tada bam ne a hanyar layin dogon suka kuma farwa jirgin wanda ke kan hanyarsa ta zuwa kaduna daga abuja babban birnin kasar lamarin da ya sanadiyar mutuwar fasinja takwas suka kuma yi awon gaba da wasu da dama koriya ta arewa ta harba wasu makamai masu linzami nau'in ballistic guda biyu masu tafiyar gajeren zango waɗanda suka doshi yankin japan a yau alhamis pyongyang ta harba makaman ne bayan atisayen haɗin gwiwa da koriya ta kudu da amurka suka gudanar da kuma dawar wani jirgin yakin amurka zuwa yankin wanda martani ne ga gwajin makaman da koriya ta arewa ta yi a baya-bayan nan wannan shine karo na shida cikin kwanaki goma sha biyu karo kuma na farko tun bayan da koriya ta arewa ta harba wani makami mai linzami mai cin matsakaicin zango Ƙasashen da ke samar da man fetur a duniya ƙarƙashin ƙungiyar OPEC ciki har da Rasha sun zabtare adadin man da suke haƙowa a rana da ganga miliyan biyu. Matakin da ake ganin zai taimaka wa Rasha samun kuɗaɗen da za ta ci gaba da yakin da take yi a Ukraine. Kana zai kawo cikas ga yunkurin da shugaban Amurka Joe Biden ke yi na rage hauhawar farashin man fetur a ƙasarsa. Jami'an fadar gwamnatin Amurka ta White House sun soki wannan matsaya da kungiyar mai mambobi 23 suka cimma a vienna masu fashin baki sun ce akwai yiwuwar wannan mataki ya kara haifar da da tattalin arziki a duniya cikin 'yan watannin da ke tafe To masu sauraro da haka muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan lokacin amma idan Allah ya kai mu an jima da hantsi karfe 8 agogon Najeriya Nijar kamar da Chadi wato bakwai kenan agogon Ghana za mu kawo muku na sabon shirin. kafin mu yi sallama da ku muna miƙa saƙon ta'aziyya ga masarautar duguri a ƙaramar hukumar alƙalari jihar Bauchin Najeriya saboda rasuwar yariman duguri Alhaji Baffa Muhammad a turkiyya a ƙarshen mako. Allah ya rahamshe shi ya kuma ba da dangana amin. haka kuma yana miƙa ta'aziyya ga dukkan 'yan uwa da abokai saboda rasuwar malama salomi garba matar kanin isiyaku garba wadda za a yi jana'izar ta yau dinnan nan da nan bayan sujidar biso a majami'a allah ya rahamshe ta ya kuma ba da dangana amin yanzu a madadin mahmud lalo da ya taya ni gabatar da shirin da Jumba Hamza wanda shi kuma ya hada sai kuma injiniyan mu na yanzu Jimmy Cook. Ni Ibrahim Kalamasi Garba ke muku fatan alheri. Wassalam.